ba a saba ganin haka ba a pakistan wannan ne karo na farko da mata masu yawa haka suke tuka babura tare a birnin Laho. a pakistan mata na tuka motoci amma kusan haram ne su tuka babura to amma a yanzu gwamnatin punjab ta kalubalanci hakan Mun yi amanar ana samun ci gaba ta hanyar bunƙasar tattalin arziki, kuma ana samun hakan ne idan ana zirga-zirga. Muna taimaka dukkan matan Punjab don samu damar yin kai kawon cikin sauƙi, ta yadda za su taimaka wajen ci gaban yankin daidai da maza kafin matan su iya tuka baburan ana fara koya musu hawan keke kimanin mata 600 ne suka yi rajista a ƙarƙashin wannan shiri. Abin takaici ne da kuma kunya yadda ake tozarta mata a ababen sufuri. Motoci na da tsada. Idan mata suna da baburan kansu, to tafiya za ta zo masu da sauƙi. Ni ba na aiki, kuma 'ya'yana biyar. A nan gaba ina son in buɗe makarantar koyawa mata tuƙi. Matan Punjabi suna murnar wannan 'yanci da suka samu da jibin goshi, kuma ba za su bari wani abu ya janyo musu koma baya ba.